idan na ba idan wani matsalolin na gidana duk wanda ike a gidan haya ana ba shi wuri ya yi nashi ko ba mu kudin ruga kwano ya sami ko shirci ya zuba sama in yi haka ya hita kardage tun da ya huta wancan ga shi gidan haya wancan ga ta gidan haya kuma duka kun ga makon haɗe in kai kana da dangana da wancan da dangana in kana a gidan haya babanka ba ya da walwala matsakaicin ɗan haya wanda ina a gida haya gaya da ƙarfi ga da ƙarfe gaya da haka wanda ake yi a mai yara gidan kuma ya gije a cikin gida wanda lalaci ne mai yawa tabbatar gidan su bango yana gabas ga ‘ya'yanta guda shida gidan su gwamma yammaci ga ‘ya'yanta guda shida gidan su ne ina kudu ga ‘ya'yanta guda shida ga amarya turai nan kuma tare da gogon sun haɗe ita ka ga goyo ga ciki wannan matsalar ƙaga ta ka kudu burin ce a gidan ga kowace na a gidan haya wanga lalaci ne mai yawa kai tashi gidan nan ba na zama ba matsala da yawan zaman haya tun farkon asalitan duk tsuntsun da yake dawa ya gina gida ya shige ƙwarin da suke rubutu wani ya gida nasa ya shige a ta ƙwarin da suke tudu misali suke dan kankani ya je daji ya ja ƙasa ya ɗebo ruwa na ya haɗa ya gina gidansa ina shiga to kai matsayinka na ɗan adam ba za ka tsaba da gidan ƙaya Rana ta mawaƙan Hausa